بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم ko ngabasoko ida littafi ne ji bayani a yetiyan fikul ibadat alamar yan etun ibada na jito cajin bakatati wani nga yi fuskata ya alamar ya hukunciyar fiki ujibo iba zai ci alamar ya lili to min ya yana da alaka be lili na nga yi al'ula nga yana yanakin bayani etiuba na gajo gaga ke alula waga alwudu alula na wale da nan وهو طهارة واجبة من الحدث الأصغر liliwa na yi wajibi ta tiye musulmi na e waga shika tetengi tengi nga tiya na kakpace za wobe be alula ne nga juliza ke shika ta tengi lugo shika tengi jiga mai bawuli e bisa ebisan ele na lekmana gan be gigiya na kan rakun be na biyu ne to kan doro na yi be uzurin na na to ude da mati sallah sai uga lulaji ina jiga ga shika titin gijan alhadasul asgar gizgana wani kaifiyatul wudu kin ne waga musulmi wujin alulaujina yanwi bi qalbihi alwudu biduni nutki niyya musulmi ga niyya la wa be ga wa jalula niyya nama egma wa cha gabu wa kpawda nge niyya kpekpa kalma ya larauci ma na yi niyya ga iki o kpekpa to kpekpa na man ga biduni nutki niyya wujiga sai wa jiga allahumma inni nawaitu alwuduwa so kome lani a a'a wadi udan egbon obo o padan egbon a ciga anabi muhammadu ya ji wọn sallallahu alaihi wasallam wọn ga ma tofi gula adini wiyo wa jiga ala umaini na waitu alwudu so kome lani ajalula a'a alamari pípa àwọn tí ó dẹ̀ gbọ́ ọgbọ̀gọ́ wà jẹ́ àlùlá wà jẹ́ àlùlá wọ́n dání ń bo ẹ̀ lálẹ́fà ga tun ibada ji kpata ede bukata yanki onye niya amma niye ne kpabe niye na yi alkasdu pepa bai e ma ja kpa etun ibada ji dana iki yo alkalbu egba ita ka'ida nan na yi ina nabi muhammadu ta tiyu bane sallallahu alaihi wasallam bayani shi biya ga nabi ya bai waji sallah ko jalula ko funo janaba waji ji ga la'umaini la niyatwa a'a nimbo a cage gudan a ce waga waje ga bismillah waga bismillah yi ji zuma na wakpa jijiyar alulana kan gawa na sun mayaksilu kafaihi salatan kan gawa na gwandawai zuguta waga gwanda na zuguta sun mayata madmadu kan gawa tono fimito wa istanship salasan ke yi noloni udagwatiya nso zuguta summa yaksilu ahu kanga alulajici a na fuskawo salasan zuguta ina mai iya kayan fuska na e bayan ya fi wani wuyi daga ba tukpa abu na olo tukpa abu ina daga da tukpa guba wani e fiye fuska na da wani ekpauganci tun ba na tinye wayin yi tiyana arbita kwaye nunbe ekpayen fuska da wani bugu wa ga wa jalulai wa ga osaki yau enan na tukpayen gwa lojin gwa fina a ga enan na daga bai tinye canojin ya wani da nan na jigai wa ga yi ta e bayan alulabo e bayan fuska na bo waga wuce jizo sun ma yaksilu yadaihi salasan kan gawa na wayo wa ma bi gawa na gwawaye min ru'usil asabi'i ilal mirfiqai wa chagwa china daga yagwa kpankurbo a'a daga tiye gwa gi wannan jo nga bai chagwa na arbe gwa kpai e ngwa gwa daga kpankurbo waga gwagwalo na nga wachebe kanga wa jin egwe gwapyo e ndo rui daga egwa wa gyojo jin gwapa thumma yamsahu ra'sahu maratan wahida kanga wa ne jalulana wacha fetiwe eti efin zuguta zuni a cigaga efin teo zuni a cigaga efin o. summa yamsau rasau kanga musulmi a fintio o ma bega wa finti marata wahida duniya cage fintio e finti zuguta kendo ne nagwa zuguta na a'a ke fiti fina ngai egwa guba bayewe waga udabe nuwe waga gwa guba ba udabe nuwe summa yumirruhuma min muqaddami rasihi kanga egwagu baba wana odabye nuwe dana kanga wa lauta tiye wayo waga gwagu baba wa lafiya ti daga bai chaba nye tiwe nga wa lagwagu baba yan wannan fiyo wacha laujin ila mu'akirihi arbe patayen wayin zuma wadda allau daga bai tiye wacha na wa lo zuma lobe gwagu baba nan arbe bakpatai ezo bayan ti a ci ga fito sun mai ọdụ bi ima ila muqaddamihi kendo laulata ku da na gawa ke yi wulashi be bai wace wuna a ci ga fito e bayan alulabo bogo ya lagwa ni ta tifiya nga malawa ga fulawa ke ci ci amfani bi e gwaguba bayan a ci gaga e bayan alola wuje tin itacin bai lano da a'a e tin wo bayani a ci aga nuwa makejo agwa wada gan be nuwe umaji su gute fiwa wada ga wula daga chaba bai ti o chana wula da kpata daga kpata na oke wula shi bai wuce na nye lalo na ga yi wajibi nye baci na yi mustahabi ko ga sunna a ci gai fito sun mayan sau uznaihi maratan wahida kan gaganci wacce jiki wacce fitiyewe wacce fi tukpa guba bayanwe maratan wahida zuni a ci gai fitukpa wunji zugute fitukpa wadda ga nola da egwayen wannan man shiga bikin noga ke yana wa fitina wa wajen amfani biyu ya tukpafin laifi madabuwa wa kyau lago da nobe maimako na ofin tizo na ke ja amfani benue wace ofin tukpa yawai zuniga mai fin tukpa gagwa egwa na tso tintiko na wagula nimbo tintiko to wace wula ta epayin e da nna ci fe gbu zuniya caga wafin ثم يغسل رجليه من رؤوس الأصابع إلى القابين كان غاغن شوالو بيشيغو بابا فين وما بيغوا فين بيشيغو بابا يوي واي دغا بيشيوا واجيجو etiyan bichiwa gishi gabo wa fiun ilal qabaini lo bichitin tiku ato kokon gigu baba ba gabo e lauka e ciuca daga wawa gijo loye bayan kukungi guba ba nye gwalo wa chabe yon kanga wa chobe na yon gwa gwapi to an nige jan lula an nige jan lula sai na wa kidul i ina jaju lo alula musulmiyana ma kharaja min as-sabilain aji ju tiya e fogu wana nga yi e ta zo gani be gumbi tabaina in na jaja lula loya in doro na tiya da nan na jona shem ya, bauliyo ebisayo egyayo endoro denaga tiya yegboro obu ko biye kawana ngai adubure ko itona waja lulalwaya ebo ga tsoci na wani ga auja ahadun min al-ghaid ayat ne ji bayani tiya zandoro na shekpata na. mutiwo ga kawa yi bai alulai alulawa lo ya kanga bai ga nabi sallallahu alaihi wasallam na gala wuduwa illa min sautin aure waga yi bi alulai alulawa don bo sai dai wa ga sabi dole ayan na mai jin ishara ya zaga da sabi alula lo ya hadisin na mai jin ishara yi ga zandoro na ga yi bai alulai cabi sana alula lo ya mine na je ke lo alula na annawmul amik ele na lekwana. wai lele zandoro na tsona ena wai sana wata ele ale kwayawe ke ga tsoyo wata etuki zai tsone lo wata zahiri kice wato be fedu tsoyo wata ya kira to e zaga ibe e alulai shi lele irin na alulaja loya ebo kibo ene lo alulaya na wutiya na kawo bo alin ne wa wala edri o wa mata wasabiyo da alin nan wa mata biya wucin ewa ga kandoro na waga yi biya lulai ci lele masalaci bo le cewa katata ko bo mai biya lulai to a alula ya ji ebo bo alula wa loya wa waga tema zawalul akli a caga an kaliga ci zabo zuma na wa yi biya lulai na alula ja loya ke batan gangana kuna batin wai wani na dai za ce wani kin domin ya samaru da ni juye na manna na ji sharayya risala na ga batun wai wadan ce wani aji waza na wani gwa an kalibe zai a ci gaga e zai bi alulai batun ilazu alu to ilazu na gabe ala kyabu nga alulai ya ji kafin jin sallah na ebo kibo ali na jo pata alulai ulo ya wuga tema an kali ga zuna ka wana mine na je lo alu ya bina uga yi masul farj ezulagu to yi tau yi na a zakari wayo ko kwa duburi a caga wala gwato ko kwa zagi wala guto alfaraju babu ya yakan ededdan gaddin ba e gwaye wa boke ba bai yi tawayin ko a duburiyoyin wa mai biya lule to alin na allah za ja loya ibo ga annabi sallallahu alaihi wasallam na wani gayi hadisiya abu dawo da wani annabi ga ayyama rajulin masafar jahu zandoro na gagwala to yi tauna faliyata wadda wula lulauyoji wa ayyama mra'atin a caga zagin doro masatfar jaha na gagwala to yi ta wuna ta wadda wuna alulawi wuce ba gi gagwa to yi ba gibu alulaloya in zagi gagwa to yi zagi bu alulaloya amma sai ka ga ede ko tsaka wadda gada ya gowa gani beki yau bai yi ta waya amma yi na na ya za tsaka da ko zagi da zu wuce lagwafin yi ta alulaloya amma ya gwaga boke ba babu yadi ko panci ko skate ko enduro ne zai lalakan ita na wacce gwala to yi tawe alin nan alulaloya a ciga gami ne na jelo alulaya na aklu lahmil jazur gigiye na kan yi rakun yana na ya za alulajin wacce gina kan yi rakun alulawa loya eboye gana biya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga a tawadda min lahomil aib in ba musulmi jin alulawo abe kiwu gabe gina kan yi na kala na'am tawadda min lahomil aib annabi ga e zandoro na gana kan rakun gina kan wayi bi alula alula waloya wala alula yoji hadisiyan imam muslim min ya so an ci na man labiya ya bo ya tiye na je luwa lula ya ne gai an riddatu e zaulau je ridda ki adini lugwa musulmi shishi wa lula ji zo ga kai musulunci na so ba mi ji biya mi a ji biya e ganna ne gana ko ko an gogo da e gbon musulunci na n ba mi ji biya ko ko ayan shi dabo na ju lasa je ridda na ke misali e mi layin sa adini shi na uda ne ne lasa je ridda na walla za a dini mi ene so ko ga haji na wale za yawa fi walla wumi wani lalu laza loya len zagiya ija buke bakin ofe laumi kwani ka buke ofe laumi ko ya za zatsa kadda mutu kukungiya kindo na nabi ga adona ofe laumi ko ya za zanun kwayin kan ofe laumi e tun doro dena qur'anu ko hadisi ya nabi muhammadu gaga tuba na sallallahu alaihi wasallam zandoro wale latun wuce minato wadda mini na jaju gaza bai musulunci na wadda ya fi musulmi amma musulunci wa ni kan gani bogo zandoro na ga e gami shi da bai ke lo musulunci tsaya e zo ga doka na ta cikin bo ke demokrasi na gwakokin yin ijeji ta ci ubayi na na bana yanayi demokrasi na gayi government for the people by the people government of the people by the people for the people hukunci ya zawangiji bikin da abba zawangiji gaji wujin ya sokwa ƙor'anu maga inil hukumu illa lillah doka egwa soko buda soko ga ga ga yaji ya ci jan amma ga zan da ci abe shi majalisa wace abe be shawre ga egun ba gibe yin zagi alawa jeni alagwa ta da gani bayan soci na ga egun zaba ji ga yin zagina ko kwa abebe dokai ga ga ta ijabu ma endoro dena soko gana zandoro na ga abebe dokan doci ci ga can yule bana wa musulmi ci ga ya daji ga dokan wuce hage yuna ku ge ganyen kur'anu ku ge ga ya ni be yin qur'anu yo zandoro na ga ganna na da mine ne zai e gaza bai musulunci na wajula za zajiri da bogo eto ji fi bai lasa jere da ke zule qur'anu shu da abici ta qur'anu dole zanna zu musulunci zanna zu musulunci ke zai je ganda ya kushe tanci jobe ko siri ji pata ne na je waza musulunci bogo zandoro ayi bi alule wuci lotun ko gaga ko takpa lakpan kurta dan ene la eza gabe musulunci na to zanna lulawan loya da halin nan sau ga kauga da shi ga o so a tuba jin etie na mi gana ko etie tu na mi lona to alin ne e waga wala alula yo ji gaga mi yimbe alula mangi kafi mi ga ganna na to e ganna na wa gana wala alula loya e bona ridda kandoro waju gaza gan be kiyan betun ibadawin e boga tsoci na wani gala in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al-khasirin zandoro gaya la ba ci. e tunguru waguni annabi so kwai gagabe yau amma isharu ya yayi aluma ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya wani so kwa annabi tsa gani be tun laifi kwai e tun lembandoro ga tun ka yi rijina lefi koji a ca ga gayin shirku annabi so kutsa ke tun shi lugwa bugawa na bisu kai gaga biyan amma hukunci ga na tatiya i musulmi jo yau. biyan wuce ɗan lafa su kubaci wani etun guruza jama'i musulmi ji sai alamari ya nuwafu ya shari'a zuma na yi zun lilitata yin gewana gai alula iga gada bayaniya lilin wuce ko aga waga ke alguslo nuwafu ga wawuwa ta'aratun wajibatun min alhadath akbar wuga yi lili na yi wajibi na lili wajibi wa lokaci na shi kan wuce ko gaza dena shi kan wuce ko na aji za ce funo na janaba dabo aila dabo dabo, abe ke na jigar da bai sai na nuwa ya waga ufo in ji alulawa ja to kendo ne fu janaba ba na dana a aga mai fito aila a aga bai fito nifasio mutere a mutere a na dai adabi wani na a caga wa laniyo yau e waga musulmi laniyo ni wa be ga wa na amma bi qalbi be gbawi a caga wa laniyo yau duni talaffuz niyya kendo dai gan shi zo e bayan alula wana wuji ga sawa jiga allahumma inni nawaitu guslal janabata ko guslal aida aid a'a wadi wala ne gbo janaba mi afu nda gibe ga wa funo shi kana bayuna a ciga ege gị mabaya hon a ciga wace waje ga bismillah amma wa gun babban ta nimbo yawa ga agba qur'ani wa bogo wa ga gada nimbo man jiga lafaz bismillah inna nimbo wa nuda ken dona wala ni da nimbo da e bona e gba qur'ani da babban ba kan ga ganci kafi wa ga da no fona wa ga yi ta wannan ya misali najasa na bayi wa kpata to gboko jona ke nuwa mani shi na ko egeyen aila ko egeyen nifas kpata wagu na ya wagu na ya wace jin alula miguci kendo na jin alula ya salla na a ci gaga wa jin alula bai zo a ga nuwa fu wa ga daba wanta da ya nuwa fu a a zuma na wani ya laga wa fu nuwa na wa yi ta na ya waga yi ta na ya zo kanga wace jin alula kendo na wa jin alula ya salla na a ci gawa jin miguci waga alula jizo kanga wa tono te tiwayo zuguta ti wo pata uluda nza giji man jiga mustahabi yo eh etina wa lona wa bega wa fu nuya shika kwe gagima e wabiwin amma na bangole ga wa yello kandora amma daga na shika eto eto wa biona aga ga na gegana ngai wa funo ya shika na bayuna ulati ulo ebo no matin uke je bayina amma ya je na ba uga fe zoyi ebo na wani ji faruwa kan doro gada ya eba ba be yime be wuci e waga wato bagi ati wada bayina zuguta no totiu ano toteti arzuguta wagano topeti ci un na biya kan kwatsun zuguta kan gawa jenu te na kan kwace wa bayani bo a ci ga nabi muhammadu fu sallallahu alaihi wasallam amma man do ci ga lefi dabwa aka pagwa lo na zo ya bu na wuge wa na dakin wace wajen kafaya gwafiyewe daga ya kwace lokin ko wukan shi kukuro daga baga daga shi kukuro jinkin amma gwa lo kai na wacce bejin kafan ya gwafi ɓata dai hikima wayo eti dai in fuge amma ya dana nana tinana wala daro jeno baba ba bayani wage amma dai tsa kafan ya gwalo ibn nana aisha gan anabi sallallahu alaihi wasallam wa be ga wa lotun yen lili alula wa jono wa fu kapa ya gwalo etu alkhairin doro gwalo bu ga na wa ciube ina be wucin kawa be ga waje no ti babai ne a cabe kafan ya gwalo ya e, amu na dakin wace obe waje kafan ya gwafi shawa da da katabo le fi da ba wadda ga na cizo te shawa ogbo na kan obai ne no fage a iri zai ji kun adiyo na ke zai ji je domi sona wadda ga yin na cizo na ka gbaci wunna wadda wadda nuwa edo wadda e ugbo wadda cabe kafan ya e, gwalo ya wace waje ya gwafin an niga ifuno janaba ko yan aila an niga shari'a be biyo to bayani na ya gikini tubo ina na uga basu ko ga ya lamariya taimama taimama wato ilili na yi wajibina taimama wani gikini gikini gi bayan alula ko nufu lokaci ne zabe de nuwa na e ka sallah kun wade nuwa wai be janaba wade nuwa a ga wajen amfani be kiyan be taimamai kinigi bayan fo be kinigi bayan alulai a'a so dana amma wowo ma wagaji amfani be nuwe wa labata wa be wa labata be to ali ne waga musulmi ji amfani gan be kiya gan be taimamai nuwa dana ma wagu fuwa wa ma ko ibu tsananiya ban fere kendo ne ji taimama jina dana an yanwiya tahara bi kalbihi a ga wa abbe ga waji taimama an yi ladan gbawa bo kin do de bayani lo lo be jina kin do de wala ne de gbe ba lula ko ba no na an yi la wade ga ne la ga waji taimama ya lula ko waji taimama ya no fuyin janaba ki gun waji tuwo thumma yadribu bi kaffaihi al-ard gwanda guba ba waga waga shekin yau waga gwanna lajekin ebo ga tsoci na wani ga fata yin mamun sa'idan tayyiban e ji taimama jingan da jika na lilici waga gwanna lajekin ko kwa kara wadiyo kara na tube gwina shari'a daji wala gwatiwo a jika na tube a wayo bu tabu petirembo ko pe adiko wala gope ke zai wa ma wucin alubandoro wana wunde jika na ushikata na wani lagwapena. ko kwa kare yin katin wayi gona amma ga simita agwati ko na ji biyu shari'a bebe yi ga ezaji amfani wabe biyu ya bayan ta yaba mauna wacce gagwa gwaji zoni wa ga gwawa lafiyu kan gawa wafin fuska wa yau wa ga fin fuska zo be gwanda guba ba wanne sun mayamsau ka fahi idan huma ukhra wa fe ke fin egwagu ba bawe wagwa lofi wagwa fifi taimama gikin ya ni da wani man shiga hadisin na ga ta zuwa hadisin ammar bin yasir na nabi wu taimama na lokaci na nabi tumutu janaba ci da diuna ngan wakin don waji na wudiya mu fe tankin kendo na nan gyaji tankin na a ci ga mu fe jin mu fe le ga ci ga ifu na dai mu ji na ga mu ji bayani ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gan janaba adiyanwi umar fe pinkin wani ka shiga yajin kiwi na anabi shiga nga da yago ga shekin oga gwa shekin wa fi fuska amma ga wala won pin ya be ke san ga ba go bo na mo be a cin da wayo ma oga fi fuska vo ke fe lagwan da yawan nan afin doji wa ga ni da wannan bayani na bega wa na wa fin gwar be kpai na man jiga hadisi mun shi nga mala ya malikiya ji wula da min ya mustahabi shi bo e wani hadisi mun shi mun tazukun ya ammar bin ya sunna hadisi ya al imam buhari be muslimi hadisin doro ma da be a ciga al buhari be muslimi gube wana to watsu hadisi wani man jiga darji mutati hadisin doro na be na wana be wucin an ni gaji taimamo taimamo na fanni lagwaje kin zo gama zuni a ce ga hadisi amma rube na man jiga ta zuga kpata mini hadisi na jewu ta yi mamana wadai ga lagwa je kin wafe laufin fuska waga laufin fuska zo wafe ke lagwa da ya wannan afin doji biya kan dai kpankoro wa gyani da wani gada sallajen gada sallah janaba wa yi bayan wadai aliya ni da wani biya jijiyan a cigai to yanzu dabwa ji lo te mamaya man ga kullu ma yankudu wudu yankudu tayammum en doro na wati o ge lo alula yana to taimama to waji ulo ya e bona taimama kinigi bayan alula gyo eh a ci gaga mini na je ke lo taimama ya bena wadenuwa wadenuwa en do majin waya wadaji taimama to wade taimama kanga nuwa dana waje amfani bai nuwa wadda taimama ji wadda taimama taimama wa wuce loya ko kwa wa taimama jani a ganin wadana wala ga da tsalla ba bai wala alula wajen bai nuwa ko kwa awul kudrati alasi malihi wadda gboto ya amfani bai nuwa wajen to alin na shi tsata wani laki jan mai lato yi mamaza loya a ci gaga lokaci na musulmi a gabi wa da iriyan kidnappers na je yi zawon gijin wani azan wada cikin soku su bai kira shi ne zai ji dan gwabo na man soku baya azan wada gida nan doce ko iri zai je da tuka ta gici kan waza da guna etili abi alawa zo a wa kakpace ndo ciji bagun bagun jimini ya na kakpace ubo to ya zaga biya ga da halirin na unwa gida na ni ude nuwa ude nuwa na wajen alula bai ina utsu gida na ni to shari'a ya daji ga zanna uji kiyo uji ta mama ko kwa eza ibe baten uji amfani obe nuwa ya nuwa sodda na umu eji amfani be yawa a ya daji ga uji ta mama to amma hali bauto to yi na waga ji ta mama na uda kataba kan oguna ko za lalo kataji kona ji wa prison wuce tai so ipata ko simiti wo jika nan doro dabwa o madde za to jika na gona to watsun ali naji a ga waje sallah bi hali na waga tatiyu bana babu alula babu taimama man jiga wage e kama ga agwa ga wacce biya jika na diyan taimama ko wani waje de wala adata alai waye sallan na jibiya sallan na gyani e boga soci na wani gafa takullaha mastatatu e sun da so ko gurgudu yi kowai ki mai ga wayo wa bi aga da halin do cewa nu wadda buwa aji kana taimama mama buwa e ka sallama ku e ka sallama ku ga waji salla babu alula babu taimama? e ku maga gogani wace biyan no ko jika na waga biya zo haliya ba fina wada ba ku bana wa ya sallar na jiba su kule ni yawai ebo ganyen tsoci na wani gaye sun dan wani gwargwado yin jinwaye na bai wuce hali na mawadan kan gana na tsohon jinwa na gada wani to ga ba su ko ga bayani gya abu gwargwado ni ga na tsoci albarka wudin bai ga cimici na su kufa gani bai yi alkhairi na da edufen na wani tsoci mai bin jotoko shari na tsoce kan gwaya wuce wuce ya bai da fairin na wani tsoce kan gwa mu ijotaku subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ila illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik na'am